Uh. a can ke ganin na shigo hausa saifa za mu bubbugo yanci rani sai ku ɗaɗɗago domin ku ji wannan zuban gado yara ba su ganni ba sun rude garin gudu har targaɗe wai su za su yi min tawaye shegu wahalallo yan ƙauye eh. don sun zo birni sun waye in sun ja da ni za su yi hawaye eh, za su sha bugun ƙauraye ah. ba ruwansu da zugo ko su waye muna godiya ga masoyan mu makiyan mu fasayo sabar mu da waka zan ke ka da amshi in kore ka sai in tattaka in barka sai dai a zo a kwashe ka mata na son kwalisa kai kuma ka manne mana fisa sai ka je ka nemo wuta don ko ta maka fanisa na gode wata cikin hausa saifa eh shine wannan baitin da ka dauka kenan ka baza to wannan wurin kuma a ina ne wani location ne wannan wurin wannan location din a cikin area mu ne anguwan mu ne street ne kawai cikin street ne kawai ka dauka kai shi eh. to a waɗansu waƙoƙi kuma hadiza da ta fito hadiza ta fito a wani waka da ake ce mata last chance wanda suka yi shi su biyu eh. a wakan soyayya ne wakan eh, soyayya cool song ne R&B eh. me me yasa cikin soyayya ka san wakan soyayya ma akwai yan dabarun da ake so kai. actually it's not a love song kamar wakan heartbreak ne but no one broke my heart mhm. I was just inspired to do eh, it so that yeah amma banda ma wancan like Naye Party Jam, Dance eh. Party Jam, some rap songs too. Okay, so you rap? Yeah. Yeah, yeah so you're talking to give me rap now. Let's go. Oh my god, let's no, go, no, let's no, go, no, no, no, no, <laughs> no, no, no, no, let's rap. <laughs> Some, some back instrumental and you sing. ah, eh, eh, eh Okay, to sing for me. To sing for me. Eh? Um, you want a love song? Yeah, yeah, yeah. Just give me a love song. Okay. Mm-hmm. Um, it's. <laughs> You're a superstar now. Okay, can you You're... just give me a specific one? There's so many ones ringing in my head right Okay, now. no, no, no. Just pick anyone you want. Go, Kenza. Why wouldn't they kiss you? Since you by. Mm-hmm. Do not wakan da na san mutane su filin ne su kiyaye su ma wannan It's been a long day mm. without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Hey. <laughs> and that's one of my best songs now. Serious? Eh, kullum sai na kallo zan kallo wakan so wajen wajen goma sha saboda abin da yake na cikin wakan nan instrumental din ka gane da kuma shi gayan da aka yi wakan saboda mutuwan da ya ka gane kuma duk duniya suna filin din abu nan din amma the best thing din da nake na so a cikin wakan shine instrumental din nan da yake tashi gun da ainihin shi Wiz Khalifa ka gane ko yake suka rap sannan su kuma a bidiyon wani abu da ya na a bidiyon yasa na na fahimci bidiyon sai kana kallon bidiyon a ƙarshe sai ka fahimci cewa mota guda biyu ne suka zo suka rabu ɗaya fara ɗaya baka shi wancan mai faran motan ne bai bai ko ba gane ba ita kuma wannan yau eh, su kuma bakaken suna mm, duniya kenan so abin da a ƙarshe na kalli bidiyon kenan sai hankali na ya dinga tunanin cewa irin abin ya bani tausayi kuma sai sa kina yin music din mawakan ma sai na tabbatar because yanda kika yi shi perfect kika yi shi yoyi R&B singer na san you can do that so that's very good so abin da zan so kuma shine ah, mu sani kamar yaushe album ɗinku kuma zai fito muna sa next month working on it next month dan an fara ije tracks din album din hmm. already ai kamar guda uku yanzu suna ready so yanzu zan fara featuring ya fita muna featuring sai a hada shi sai a compiling din shi insha Allah to kun taba zuwa shows kun je kun yi performing irin kaman ba zaria ba irin outside insha Allah mun je akwai wani show da muka je a Kaduna Essence okay eh sun yi graduating as three students sun sun mm. kira mu mun je mun masu show sai kuma wanda muka hada da kanmu mun hada a NITT nan mun haɗa wani show irin new year concert muka haɗa abu sai kuma irin normal show a abu haka irin su congo ana yanzu cikin abu zare yanzu for example suna irin alfahari da ku cikin ɗalibai da sauransu? Eh, ka su ka ce yanzu ma inda muke kallo kenan a cikin abu zare mutane suna nan ana ta daga muku hannu eh ana ta daga muku hannu ana cewa ga manyan yara can ba eh wanda suke nuna muke nan ake fahimta ma akwai zariya kenan to yanzu ku kun yadda cewa zaria local government hako dai sitin din a ah, gaskiya ah, zaria sitin saboda AU <laughs> ah. anan take aviation anan take <laughs> eh. NITT anan take dukkan a zaria <laughs> komai da komai gaskiya zaria sitin ga sarki ma duk anan yake ga anan eh, yake ga cikin wasu dama eh duk a zaria yake to to shikenan mun yadda zaria sitin ko ba ba ba za a ce local government ba ko Kaduna ma kun da Halima yage kuke ma za a kenan da za su ba mu states ne eh. zaria da za mu ji daɗi so we deserve amma me ake irin na happening a cikin abu zare irin eh, wanda yake taimakawa artist gaskiya akwai shows sosai a week daya sai a haɗa shows kamar guda 10 like ana yin shows kamar biyu a rana ɗaya eh a cikin abu zare eh, dan a dinga entertaining mutane kuma sannan off coming artist suna samun dama eh su ma ana da sanin su eh saboda akwai irin freestyle da ake hada ko a cikin social center ko love garden haka kawai sai ga an sa beat ana rap battle haka kawai ana radiya su suna su suna eh, to kuma kan san dama ko shi sa mun san dama amma arewa gabaki daya abu zaria ta yi nisa ta ba da gudunmuwa sosai a irin waɗannan abubuwan sannan kuma in ka lura za ka ga cewa akwai artist inda suka fito daga abu zaria da dama wanda sun ga muskul ana ko kuma sun zama ma waɗansu daban kaga wannan wani abu ne so kaman kuma a irin irin joint joint haka fa na cikin gari da ake abin nan fa eh, irin akwai irin waɗansu wurare da suke irin abubuwa suke happening eh, wurare su clubs din haka eh. in suna hada shi irin every saturday or sunday like that yawa ana dan hada ko kuma concert ko kuma irin na biki haka wedding haka irin su dan kira a zo a masu performing haka so kamar shi yanzu a zaria irin anan cikin gari ba irin artist suna samun matsala haka cikin mutane haka cikin gari irin da iyayenku haka duk suna supporting din abin da kuke yi gaskiya san da muka fara mm. ba wani supporting abin ba sosai so da a ranar sai mu koma gida mama mu ta ba mu kamar uku an kawo mata gida an ce kun fara waka ku fara wani tai yi dai har ta saba da abin kuma ta aure ita shari abin lokacin hadiza ba ta jonin ɗin kuka eh lokacin hawa eh ita ba ta dan da da hadiza ma za a fara duka gaskiya ba haka bane to shikenan mu yanzu a nan wurin akwai abin da nake son tambaya tuntuni na san ku ba ku san zan zo ga kan wurin abin din ba su boys kullun suna wanka kala kala amma kai yanzu ga wankan kanan daban ne ga wata malam malam ka gane ga kuma wata hulaka sannan kuma nan kasafan ka duba ba kuma wani ankle shoe aka saka eh aka fasa shi wannan style din kuma wani irin style ne shi to baka ji sunan ba ne eh, sarakan arewa eh dole in ba a shigan are sarakan arewa eh dole ne sai kun ba da wani levels yau a dan saki wani abu mai zafi mutane sun karba ko dole eh, eh shi sa aka matsa mallan mallan nan kuma aka jefa hula a sama nan kuma ga wani takalmin ka nan ka basar da shi to gaskiya ne a yanzu zan so in duba in gani ne kafin mu danta dan akwai joint da za mu tashi dan mun shigo cikin garin Zaria fa ka gane muna cikin gidan nan kafin mu tafi ku za ku tafi da mu joint din da za mu je mu dan ja suya ya noma dan gagari ma da abin da za a yi ma dai a yi shi a can daga can kwayawa mutane sallama no mu ji da shi ya ware ko ba haka bane eh so yanzu abin da zan so shine guda ɗaya ba menene burin ku a rayuwa roma rayuwa hmm. buwan mu ga cewa irin kasin dole kowa dole kana da maki kana da wani abu a hmm. waje amma yanzu burin mu kawai mu ga let's keep it straight smooth abin da za mu yi let's get to where we want to get to me achieving dreams din mu hmm. shi kenan that's, that's everyone's buri kowa dream din shi kenan ya ga irin ya achieving dream din shi kafin gaskiya ne so to kai yanzu ka gama makaranta ba kana karanta history Eh, kana tunanin cewa za ka yi aiki da abin da ka karanta kana music din kana aiki ko a kawai aje kwalin za ka in ka gama kwalin nan saboda maman mu muke saboda maman kwalin saboda kan gaba ah, ina zo zan je in bata abin da ok an tura ka makaranta ka je ka karɓo kwalin eh ka zauna ka yi to gashi mami sai to ai ba ita ka ba ba time ne zai dago da kanka ka ce dawo min da takarduna <laughs> da kanka ka ce dawo mun da takarduna dama ba na ta bane kai kuma dama you are reading mass communication ko dama kai dai layin ka nema cikin entertainment din eh da waye din dama an ka gama kai zaka tafi ita ma dama hadiza da cikin abin take ko ko ba haka bane so shine burin ku na san cewa a gaba dai ditsiya dai wannan kwalin da aka ja karatu da shi to akwai wani shawarar da za ku ba irin su artist din da suke zaria irin masu tasowa kuma su ba to yanzu da um, shawarar da za mu ba masu artist din hmm. da za su yi abin da muka yi eh. saboda akwai artist din da suke kaiwa ga inda suke so su kai amma suna kaiwa nan za su yi giving up ba su mm. dawo ba kenan. ba za su iya kaiwa yau ba su iya kaiwa amma za su bi shawara na never give up duk wani dole akwai akwai abubuwan da za su zo grudges dole abubuwa za su yi stopping ɗinku wannan ya faru wannan ya faru amma the is if your heart is loyal kakai giving up kawai just mutum ya sa kansa kawai zai yi zai yi kawai dama kuma Allah ya ci tashin taimake ka ko so kana yi kana roƙon Allah kuma sai ga Allah ya kai ka wannan wannan matsayin ko ba haka bane ko to dama shine abin shine dai duk abin da ya kamata ce kowane artist ko kuma of common artist mm. yaran da suke tasowa suna saka aran su in ka san za yi abu to ka nuna cewa fa za yi shi ok to yanzu shi kamar misalin wannan wakar da muke magana da kuke cewa kun yi ta mutane suka dinga sukan ku a cikin bidiyon kun ce da bindigogi da menene da su kokara kenan eh. to me yasa kai wannan saboda kawai alama ne na warning kaman warning ne eh kuka fito da yawa kawai eh me video ne based on wakan ne acting according to akwai abubuwan da aka faɗa wakan kamar um, um, bika ka gida in sare ka eh. kuma ya acting din shi based on words din aka faɗa wakan to kuma kaga kuma bai kamata a ce kuna artist ka gane artist kullun shi na hip hop sako ake so ya dinga kai kafin ce ni in yi so bidiyo saboda ka shi bidiyo yana koya wa mutane waɗansu abubuwa da sun kalla abin sai ga wani yaro shi ma ya ce shi ma eh shi ma sai wannan abu kuma shi muke kira a cikin hip hop dama talks ko baka gane ba ne irin lokacin Tupac Amadu Shakur abin da dai dinka faruwa kenan a America eh west side north side a kashe wancan ai wannan to yanzu zamani ya canja wannan abin da ake shi sa yara su ma suke koyon waɗansu abubuwa to kaga bai kamata ma ka gane ma a irin wannan abubuwan ba to yanzu son so dai a kuyo masu kallon musallama so da ko kuma kai ba za mu sallama nan ba yanzu ko mu sallama ne yanzu kan mu sallama ko saboda yanzu gwanda mu je mu kalli sai mun kai tukuna so in suka kalli bidiyo sai mun kai sai a dawo sake kallon ku kuma sai a gan ku ka gane kafin nan kuma sai mu sallama ko to yanzu bari mu je mu kalli bidiyon sai mun kai in muka je muka dawo sai su zo kuma su mana sallama ni da idan zan ɗauke su in kai kowa ya ja suya na je kaduna ma an bani mota na je ina to ni kuma a nan zariya suya zan je siya muku a nan wurin ka ko ba haka bane ko eh to shikenan let's go uh, yeah man